بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول قد يثبتك الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤونا يمسي نا litinin 26 ga watan jumada al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 inda daidai da shi daga watan biyar a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma kamar da aka saba a wannan rana irin ta yau muke karatun littafin littafinmu na alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami kuma darasinmu na ƙarshe mun tsaya kan tambaya ta 154 za mu ta da uku ko za mu tashi da hudu yau insha Allah haka ne? ayi malam yana da uzuri yau ah, ba laifi mu karanta saboda lokacin ma kada ya shi mana da yawa yana cewa ma jawabu man ƙala. أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعه wannan ita ce tambayar menene amsar wanda yake cewa ko zai ce ba zai yiwu ba ne a cikin ƙudurar Allah ya sanya dukkan bayansa su zama muminai shiryayyu masu ɗa'a? tare da san haka din daga gare shi ko daga gare su ma'ana ya nufi ya kuma so hakan ya faru daga bayi shar'an a shar'ance ai abinda muka karanta a baya shi ne Allah subhanahu ta'ala kuma wannan ne aqidar daidai duk wanda muka ga ya shiryu Allah ya shiryar da shi wanda ya ɓace Allah ne ya ƙaddara masa shi ma ɓata duk da cewa shi ya zaɓa. ya zaɓi ya yi abin da ba daidai ba to waɗannan al'amura haka Allah maɗaukaki ya ƙaddara su mutane za su zama ba iri ɗaya ba akwai shiryayyu akwai ɓatattu to tambaya za ta iya zuwa daga zuciyar wani ya ce wai shin ba zai yiwu ba ne Allah ya halicci kowa ya zama mumini Allah ya halicci kowa ya zama shiryayye Allah ya halarci kowa ya zama mai da'a shikenan a zauna haka ba saban Allah ba zai yiwu ne? in maganar yiwuwa ne zai yiwu to shine zamu ji amsa yawwa to sai ki ce aljawab bala tabbas zai yiwu Kuwa ƙadirun ala zalika Allah mai iko ne akan haka kama ƙala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yace walau sha'a Allah laj'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya ku al'umma guda kaga ashe bai so hakan ba yawwa da ya so din da za a iya hakan naka babu abin da Allah ba zai iya ba in dai aka ce mumkin zai yiwu to komai zai yiwu a gun Allah babu wani abu wanda za a ce ya gagari Allah subhanahu wa don haka ya siffantu da siffar alƙadir alƙadir suna ne na Allah da yake nuna cikakken ikon Allah akan yin komai yana da bambanci da alƙadir mun sha magana akan wani ko mai bambanci tsakanin alƙadir da kuma alƙadir duk zuwan da sunan alƙadir ya yi a cikin alƙur'ani to ya zo ƙayyadan ne ba mutlaƙan kamar alƙadir ba mai ma'anan ƙayyadan. muƙayyadan ya zo an taƙaita shi ga wani abu da aka ambata kamar inda Allah ke cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd kaga cewa qul huwal qadiru ala an duk inda kaga ya kawo alqadiru to zai ce shi mai iko ne akan wani abu kaza zai ambata ma'ana ana ƙayyade wani abu guda ɗaya da yake da iko a kansa inda an ce alƙadir amma an aka ce alƙadir to sifa ce lazima ba sifa ce ko ba suna ne da yake da alaƙa da wani abu na musamman da ake ambata ba kun fahimci wannan abu yawwa don haka in aka ce alƙadiru siffa ce lazima kuma take tabbata ga Allah akan cewa mai iko ne akan kowanne abu ba abin da ya gagare shi don haka daga cikin abubuwan da ba su gagare shi ba kuma dama babu abin da ya gagare shi ya sanya kowa ya zama mumini kowa ya zama mai da'a kowa ya zama shiryayye amma hikimarsa ba haka ya so ba don haka sanya mutane su rabu gida biyu muminai da kuma masu kafirci masu da'a da masu sabo wannan hikima ce ta Allah haka ya so haka mulkin su so ba wai dan ba zai iya wancan ba ba kuma dan ba zai iya ɗayan ba a ce duk mutane su zama batattu duk zai iya don haka shi maganar mumkin ko imkani dangane da Allah wanta Allah in aka kawo shi ba a cewa akwai wani abu da za a ce masa mumkin ko gair mumkin dangane da shi komai mumkin ne a wurinsa ma'ana duk abu Allah maɗauki zai iya shi shi yasa shi kamar da lafazin masu ilmul kalami da falsafa suke kiransa su ce Allah wajibul wujudi ne duk wanda ba shi ba kuma mumkinul wujudi me suke nufi da wannan Allah samuwarsa tilas ne sauran abu kuwa duk abin da ba Allah ba mumkin ne za a iya samun sa za a iya rasa shi to kaga duk abin da ba Allah ba kenan Allah madauki zai iya shi ya sa shi yadda yake so to mu sai ke cewa al'aya har zuwa ƙarshen aya ce wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya so ma'ana da ubangijinka ya so ya nufi la'amana man fil ardi kulluhum jami'an da waɗanda suke bayan ƙasa duk mutanen da suke ƙasa da sun yi imani baki ɗayansu dukkaninsu kaco kam da Allah ya so da haka zai kasance ya ce wa ghairu amin al'ayat da kuma dai wasu ayoyin da yawa wanda suke nuna mana cewa wannan abu mai yiwuwa ne ga Allah walakin to ga ƙarin bayani mana yake cewa sai dai kuma هذا الذي فعله wannan abin da Allah ya aikata bihim da su bayinsa huwa muqtada hikmatihi shine abin da hikimarsa take hukuntawa ma'ana ya sa mutane kashi biyu shiryayyu da batattu muminai da kafirai masu da'a da masu sako wannan hikimar Allah ce ta sa haka mai ce hikimar Allah hikimar Allah ana nufin siffar Allah ta kasancewarsa shi mai hikima ne kuma duk abin da zai yi yana yin su da hikima hikima kuma ita ce a sanya kowanne abu a inda ya dace don haka duk abin nan da kaga yayi to shi ya dace da kowa shine ma'anar hikimarsa wa mujabu rububiyyatihi haka za karanta nan ba mujibu bane mujabu yawa wa mujabu rububiyyatihi ai wa huwa ash-shay'u alladhi tujibuhu rububiyyatuhu abinda rububiyyarsa take wajabta samuwarsa yawa in ka ce mujib ka mai da shi ismu fa'il ba ismu maf'ul ba in ka mai da shi ismu fa'il kuwa sai ma'anar ta ɓaci sai ya zama kamar kana cewa wannan abun shi ke wajabtar da rububiyar Allah kai ko Allah ba abin da ke wajabtar da rububiyarsa ma'ana abin da rububiyarsa take wajabtawa shine mutane su zama haka din wasu shiryayyu wasu batutu. don haka ka sa fataha akan jimun din nan mutane da yawa suna kuskure wajen karanta wannan kalmar a wurare da yawa yawa mujab ba mujib ba yawa yace wa mujabu rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wannan shine abin da rububiyar Allah da ilahiyar Allah da sunayen Allah da siffofin Allah suke wajabta ya uku ga ƙarin bayani zai mana me ake nufi cewa siffofin Allah har suna da tasiri wajen wannan abu gashi sai ce fa qaulul qa'ili fadin mai fadi idan yace lima kana min ibadihi at-ta'i wal 'asi lima me yasa kana aka samu ya zama ya kasance min ibadihi a cikin bayin Allah akwai at-ta'i'u wal asi ai wani zai wannan tambayar ko yace me yasa a bayin Allah za a samu wasu masu da'a wasu kuma a sami masu saban Allah lima kana dan me haka ya kasance to fadin wannan in mutum yayi wannan tambayar ka qauli ka qauli man qala kamar mutum ne yace lima kana min asma'ihi ad-darun nafi'u المعطي المانع الخافض الرافع المنعم والمنتقم ونحو ذلك da makamancin waɗannan kun fahimci wannan zancen ma'ana in mutum ya ce don mai a bayin Allah za a samu wani mai da'a wani mai saƙo to idan mutum ya faɗi wannan kamar yana cewa ne ko kuma ya yi daidai da faɗin wanda zai ce me yasa a sunayen Allah za a sami sunan Allah ya zama shine ad-darru nafi'u ba daga cikin suna Allah akwai ad-darru an-nafi'u ba ad wanda yakan riskar da cuta ga bawansa an-nafi'u kuma mai riskar da amfani ga bawansa wannan sunaye ne guda biyu ko ɗaya kishiyar ɗaya Allah duk abin da kaga ya same ka na amfani daga wa yake daga gunsa duk abin da ya same ka daga na cuta shi ma daga wurinsa yake ma'ana da ikonsa da nufinsa bai zo wani ya aikata maka ba tare da ya sani ba ba haka bane duk abin da ka gani to Allah madauki shi ya nufe shi to ga shi kishiyar juna ne abubuwa guda biyu kamar yadda za a ce can ga mai da'a ga mai kuma mai saban Allah to nan ma daga wurin Allah din duka za a samu wannan shi ke amfanarwa shi ne ke cutarwa shi yasa malamai a ka'idar dokokin wannan fage na sunayen Allah da siffofi suke sa daga cikin dokoki dangane da sunayen da a suke ɗaukar ma'ana ta wato ko in ba ko ba guda biyu ba ma'ana akwai wata ma'ana ta ko wani abu na sharri ba a dangana shi zuwa ga Allah maɗaukaki shi kaɗai sai tare da kishiyarsa ba za a ce Allah ad kawai a shiru ba sai an hada da kishiyar zarru. kishiyar darru shine mai an-nafi'u Yauwa sai ka ce huwa ad nafiu al almani'u al-mani'u Allah ne mai bayarwa shine mai hanawa dan karkai itlaqin al-mani'u kai shiru baka hada da al-mu'ti ba ga ka dangana wa Allah wani abu na cuta kadai ba tare da amfani ba Allah kuma sifofinsa babu wannan Yauwa mun fahimci wannan sai ce wal khafidur rafi'u Allah kuma shine mai kaskanta wasu ya kuma ɗaukaka wasu dan haka kaskanci in ya zo wa mutum daga Allah yake ɗaukaka in ta zo wa mutum daga Allah take al mun'imu kuma Allah shine mai yin ni'ima wal muntaqimu kuma mai rama abin da aka yi masa in kai wa Allah wani abu marar kyau ka muna na aiki to shi ma zai rama ma'ana zai aikata wani abu dangane da kai ya maka azaba shine ma'ana kaga kenan shine mai ni'ima shine mai niƙima abubuwa ne guda biyu ni'ima da niƙima niƙima ita ce azaba ni'ima kuma yadda muka santa da Hausa to nan abinda malami ke so mu fahimta shine ai kaga ya hada wasu sunaye guda biyu kowanne kishiyar ɗaya ne ko wani ne sai ya tambaya ya ce me yasa a sunayen Allah ake samun waɗannan kishiyoyin guda biyu Allah shine mai amfanarwa shine mai cutarwa mai bayarwa mai hanawa mai ni'ima kuma mai azabtarwa sannan kuma mai kaskantawa mai daukakawa me yasa wannan abun muka yarda duk daga gare shi yake sannan ba za mu yarda cewa a cikin bayansa a samu mai da'a da kuma mara da'a ba kun fahimci zancen yawwa ma'ana kamar yadda muka yarda da waɗannan siffofinsa ne da sunayensa a cikin sunayen nan da siffofin akwai abin da yake kishiyar ɗaya to a cikin bayansa ma a samu kishiyar haka min babin aula shi fi ma cancantar a samu mun gane wannan tunda a siffofinsa ma akwai kishiyoyin juna da fata mun gane wannan yawwa to sai ce wani hau zalika da makamancin waɗannan sai ce iz domin kuwa af'aluhu ta'ala hiya muqtada asma'ihi ayyukan Allah subhanahu wata'ala da yake aikatawa a cikin bayinsa ne abubuwan da sunayensa ne suke hukuntawa sunan Allah at shi ya hukunta a samu mai sako har ya tuba har a karɓi tubansa ko ba ka ba yawwa don haka al'amfani sunan attawabu yana samuwa ne in an yi mai sai an yi sako to da ba a sako da ba a ga tasirin sunan Allah attawabu ba da ba a sako da ba a ga tasirin sunan Allah algafuru ba da ba a sako da ba a ga tasirin sunan Allah arrahimu ba ashe kasancewar shine arrahimu ya hukunta cewa a ce a cikin bayansa a samu wanda zai sabo har a zo a jikansa zai sabo har a gafarta masa zai sabo har ya tuba a karɓi tubansa ina jin an gane abin ko yawwa to shine dan haka ashe yadda sunayen suka bambanta akwai kishiya da kishiya to haka nan a cikin bayansa akwai masu da'a akwai marasa da'a sai ce wa asaru asma'ihi wa asari sifatihi kai da kuma tasirin siffofin Allah Allah subhanahu wataala da tasirin siffofinsa ko mai kake ga yake aikatawa duk abin da zai mana a wannan rayuwar na amfani da wani abu na cutarwa to tasirin sunansa ne in ya azabtar da mu da wani abu wannan menene tasirin sunansa ne na mai jarraba bayinsa yana jarraba mu ne ga za mu tabbata akan imani ko ku za mu rauni ba wai kawai don ya azabtar da mu ba a'a dan ya jarrabe mu idan babu wata musifa kenan ma'ana in babu wani laifi daga gunmu Allah na yin abu dan kawai ya jarraba mu to wannan dai na cikin tasirin sunayen Allah subhanahu wata'ala sai ce fali itirabu alaihi dan haka itirazi ga Allah a bijiro masa ai masa karan tsaye a ce ya Allah me yasa kaza me yasa kaza shine ma'anar itirazi yawwa fali itirabu alaihi fi af'alihi in ka bijiro masa da wani abu ka bijire kai masa karan tsaye akan abin da shi ne daga cikin ayyukansa to i'tirazun alaihi fi asma'ihi wa sifatihi kai masa karan tsaye a ayyukan da yake aikatawa a cikin bayi ya sanya wannan mai da'a wannan mara da'a in kai wannan to kamar kai masa karan tsaye ne ka ce ya Allah dan me sunanka ya zama kaza dan me sifarka ta zama kaza akwai wanda zai zo ya tambayi Allah ya Allah me yasa sifofinka suka zama kaza to haka nan kar mu tambayi Allah ya Allah me yasa ka sa wani mai da'a wani kuma mummuna ba mai da'a ba kun gane kiyasin insha Allah yawwa to sai ce ah, bal wa ala ilahiyatihi wa rububiyyati kai ba ma maganar wai ka ja da Allah a babin sunayensa da sufofinsa ne? a ka ja da shi hatta a haƙƙinsa na uluhiyar abauta masa shi kaɗai, da kuma haƙƙinsa na rububiyar cewa shine mahalicci in har ka ce ya Allah me yasa zaka sa bawa kaza ya zama mai da'a wani kuma ya zama ba mai da'a ba to kamar ka ce ya Allah me yasa ka zama Allah ko ya Allah me yasa ka zama ubangijin da ka halicci komai da komai to ai daga cikin halittar ne yasa ka kai mai da'a daga cikin halittar yasa wani kuma ba mai da'a ba don haka kamar yadda bai cancanta a yi masa wato tuhuma a tambaye shi akan yadda ya zama siffofinsa da haƙƙinsa na ilahiya da sunayensa da kuma haƙƙinsa na rububiya ba to haka nan ayyukan da ya yi dangane da mu ya sa wannan mai da'a wannan ba mai da'a ba shi ma ba a tambayarsa a kai don komai kaga ya yi da hikima yi insha Allah an fahimta wannan yana tana min magana da muka shayi lokaci da dama akan hadisin da ya gabata <clears throat> a darasin mu na kusa da ƙarshe wancan da ya wuce a ƙarƙashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke addu'an nan a cikin take cewa wa sharru laysa ilayka cewa sharri ba a dangana shi zuwa gare ka ai mun tattauna a nan cewa daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala shine duk aikinsa babu sharri a ciki mun yi wannan aiko cewa duk aikin Allah babu sharri me ake nufi da aikin Allah aikin da ya aikata wanda za a iya dangana shi a matsayin sifa gare shi duk abin da ya aikata babu sharri amma abubuwan da ya halitta wanda su ne ake cewa maf'ulat ko makhluqat to a cikinsu su akwai sharri shine muka da misali yanzu shaidan iblis halittarsa da Allah ya yi ko kuma shi din kansa menene shi kansa sharri ne yawa kuma shi ne sababin sharri sharri sharri da yake samuwa a rayuwar mu to amma halittarsa da Allah ya yi. da ya halicce shi daga kun fakana ko ya halicce shi daga wuta kuma ya kasance wannan aikin halittar da Allah ya yi ya haɗa iblis ya haɗa shi ya je shi duniya wannan aikin ba sharri bane kun fahimci abin yau domin Allah duk aikin da ya yi da kansa ba a cewa sharri sai dai a ce shi abin da aka halittan to akwai sharri tare da shi ina jin kun gane wannan har mun yi magana akan wajibi in kana so ka fahimci wannan babin akwai abubuwa biyu sai ka gane su kuma ka bambance su alfarku bain alkhalki wal makhluk yawa alkhalq sifatu lillah wal makhluq huwa maj'ulu lahi maf'uluhu in aka ce makluki shine abinda Allah ya aikata ba wai shi aikin ba a'a shi abinda aka aikata din misali yanzu dan ku gane abin sosai idan mutum yana kafinta ne zai sassaka ko kuma zai haɗa katako ya yi kujera mun fahimci abin menene aikin da yake yi a haɗa kujerar nan zai tattaro katako ya ɗauko kusa ya riƙi guduma ya haɗa nan da nan ya sa kusa ya ƙwaƙwala haka ne yauwa wannan aikin da yake ƙwaƙwalawa ya haɗa wannan ya haɗa wannan shi ake ce ma aikin na kafinta mun fahimci abin sannan in ya gama kujera kujerar sunanta abinda kafinta ya yi ko to haka nake su ku fahimci yawwa shi abin Allah ya halicce shi aikin halittar babu sharri a ciki amma shi abin da aka halitta za ka iya samun sharri tare da shi shi yasa ga iblis a halicce shi a sako shi duniya halittar da Allah ya masa hikima ce ta Allah ta sa don haka ba don zaluncin kowa ba ba kuma sharri ba ne akwai alherai da yawa a cikin halittar iblis alherai da yawa wani zai ce ya haka kuwa ya za iblis a ce akwai alheri a cikin halittarsa kwarai mun sha bayyana wannan maimaitawa muke yi a da babu iblis da bai yaudari wani bawa ya zama lalatacce ba da kowa da'a zai ko kowa sai zama mai da'a da zai zama kenan in kowa mai da'a ne kowa mumini ne to ba zancen malami ya haɗa kayan ya tafi wani gari ya wa'azi ya kira mutane su zo su shiru. da ka malami ba zai samu ladan wa'azi ba ɗaya kenan da ba za a samu kuma bayin Allah da za su je su saba wa Allah su yi wannan su yi wannan su yi wannan sannan kuma su zo gun Allah sai ya Allah ka gafarta mana Allah kuma ya gafarta musu kuma su ji an yafe musu laifukansu na baya sun zamo kamar sabon mutane da ba iblis duk wannan na bai ba da babu iblis da babu jihadi ko ba haka bane jihadin mumini yayi yaki da kafiri da duk bai taso ba domin kowa mumini ne waɗannan maslahoyin suna nan da yawa malam ibnu qayyim ya ambace su a cikin littafin sa madarijus salikin da igafatul lahafan ya kulkule wannan mas'alar sosai ya kawo fa'idoji kai ka ji kamar yana gyara shaidan ba kuma gyara shi bane amma duka kokari ne na nesanta Allah daga aikata sharri cewa Allah baya aikata sharri duk abin da kaga Allah yayi to akwai hikima don haka kasancewar Allah ya zaɓi wasu sun zama shiryayyu wasu sun zama batattu wannan hikima ce ta Allah ba zalintar wani akai ba za mu ji wata amsa mai kyau da malamin ya bayar akan wannan kasancewar duk abin da yake da alaƙa da sakamako da za a ba wa mutum a lahira sawa'un a sashi aljanna ko kuma sakamakon a sashi a wuta to sakamako yana da alaƙa ne da ayyukan da bawa ya aikata mun gane ba shi da alaƙa da ƙaddara sakamako an allaka shi ne da aikin mutum ba an allaka shi da abin da aka rubuta fi lauhin mahfuz ba kuma shi wannan zancen za mu ƙara samun bayani a cikin nan insha Allah mu je to shi yasa sai malamin ya kawo aya yake cewa fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun alki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi amma yasifuna daga abinda mutane suke siffanta shi da su la yus'alu amma yaf'alu shi fa ba a tambayarsa akan abin da ya aikata wa hum amma su bayi yus'aluna su za a tambaya amma shi Allah ba a tambayarsa akan abin da ya aikata a ce ya Allah me yasa kai kaza kaga wannan ƙarin ƙarfafa wannan amsa ce da ya bayar cewa Allah ba a tambaye sa me yasa a bayin ka kasa wani mai da'a wani kuma ba mai da'a ba to ba a tambayar Allah wannan shi komai yayi da hikima hikiman nan mu ne ba mu santa ba saboda shi alimul ghaibi wa shahada ne mu kuwa jahilai ne sai iya abin da Allah madaukaki ya ilmantar da mu tambaya ta gaba malami yake tambaya cewa ma manzilatul imani bil qadari min ad-dini menene matsayin imani da kaddara a addini bayan ya gama kawo mana <clears throat> rukunan imani da kaddara da yadda duk zamu fahimta kamar da ambata mana wannan littafin yana cikin littafai masu kyau wajen bayyana mana wannan matsalolin in mutum ya fahimce shi ko ya fahimci matsalolin daga wannan littafin insha Allah ba zai samu rikici ba a wannan babi din haka babobin akida daban-daban a nan yanzu ya so ya gaya mana don shine matsala ta ƙarshe da zai kawo a wannan babi na imani da kaddara daga nan kuma zai shiga magana akan imani menene imani ya shu abul imani suke daka wannan kamar kwalkwalewa ne ta ƙarshe akan wannan babi din shin wai imani da kaddaran nan ma a musulunce me sa tukuna wani zai ce ai mun riga mun sani rukuni ne daga cikin rukunin imani ko to amma ba ta nan gefen yake so ka fahimci abin ba ga ƙarin bayanin da yi sai ce al'imanu bil qadar nizamu tauhidi imanin nan da kaddara shine tsarin tauhidi shine abin da ya rike tauhidi ya tsaye da shi dan an ce nizami ta ɗauko tsakiya da mata suke ɗaura a wuya ana ce mata nizami saboda ƙwayoyin aka samu aka huhu da su aka shirya su cikin zare ko wannan shi ake ce ma nizami nazum yawwa an yi nazumin su a irin wannan nizami to haka imani da kaddara yake abin da ke rike shi tsaf ai abin haka tauhidi yake abin da ke rike maka tauhidi ya tsaya sosai imaninka da kaddara in mutum bai imani da kaddara ba to tauhidinsa haka zai zare ya zubo gaba ɗaya kamar yadda in aka tsinka carbi haka zai zube yanzu a gurin abarka da zare ba komai a mun fahimci abin ta yaya wannan abin zai kasance ga bayaninsa sai ce kama annal imana bil asbabi allati tusilu ila khairihi kamar yadda imani da sabubba da suke kai mutum zuwa ga alherin Allah wa tahjizu an sharrihi da kuma kange mutum daga sharrin da Allah madaukake halitta hiya nizamu shar'i ita ce tsarin shari'a to haka nan imani da kaddara shi kuma shine tsarin tauhidi nan abubuwa ne guda biyu akwai tauhidi akwai shari'a me ke rike da tauhidi ya tsaya kyam shine imani da kaddara me ke rike da shari'a shine al-akhdhu bil asbab bin sabubba zai yi bayanin da za mu fahimce shi insha Allah gashi sai sai wala yantazimu amru dini lamarin addini ba zai tsaru ya tsaya tsam a daidai ba wa yastaqimu ba kuma zai miƙe na akwai lamu akwai lafo? a nawa babu eh yayi daidai a sata din ƙwarai wala yantazimu amru dini lamarin addini ba zai kintsu ba ya tsaru wala mu. kuma ba zai miƙe akan hanya daidai ba illa liman amana bil qadari sai ga wanda ya yi imani da kaddara wamtathala shari'a kuma yayi ɗa'a ga shari'a ya bi abinda Allah ya ce ayi ya hanu daga abinda Allah ya ce a hannu a bari ma'ana in ka ga mutum tauhidinsa da addininsa ya tsaya masa tsam to ya haɗa waɗannan abubuwa biyu at-tauhid wal qadar ai ko ash-shar'u wal qadar shi yasa malam ibnu taymiya ya rubuta wani littafi mai fa'ida sosai a wannan babin duk da yayi magana akan al-asma' wa sifat da ka'idoji masu ƙarfi a babin to sai ya biyo shi da wannan ita ce risalar nan mashhura da ya sa masuna ar-risalatu tadmuriyya kuna jin ta ko risalar tadmuriya tadmur wani gari ne a suriya ya aika wa mutanen garin wannan risalar da ya rubuta musu ya yi bayani akan ka'idojin asma'i wa sifat haƙiƙin farƙi bai na shar'i wal ƙadar suna littafin kin da kuma ta haƙiƙin wato bambanci tsakanin shari'a da ƙaddara da yadda kowanne ɗaya daga cikinsu addininka ba zai tsayu ba sai ka haɗa su su biyu ma'ana kai imani da shari'a al'amru wan nahyu kai aiki da abin da Allah ce yace ayi ka hannu daga abin da Allah ya yace a hannu da shi sannan kuma ka yadda da ƙaddara cewa komai fa Allah ne ya san da shi ya rubuta shi ya halicce shi kuma ya nufe shi ya kasance mun fahimci wannan ga misalai da za su ƙara warware mana abin mu je yace kama qarrara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da haka al-iman bil qadar cewa ya tabbatar da imani da kaddara kuma qala liman kala lahu sannan ya ce wa sahabban da suka ce da shi afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal yanzu ba ma dogara akan abin da aka rubuta mana ba mu bar aiki mun karanta wannan a baya ko yawa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbai Allah ya rubuta komai da komai tun kafin ya kasance an san ɗan aljanna an san ɗan wuta kuma kowa zai zo haka zai rayu a duniya haka kuma zai koma ya haɗu da sakamakonsa sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi in dai haka lamarin nan yake cewa ba za mu saba wa abin da aka kaddara mana ba to ba ma dogara da wancan abin da aka rubuta ba shine afalanat takilu ala kitabina ba ma dogara akan wannan rubutun namu kitab ne na nufin rubutu ne ba littafi bike nufi ba ma'ana ba ma dogara da wannan rubutun da aka yi dangane da mu cewa mu yan kaza ba ne ko yan kaza kawai shi kenan mu zauna in Allah ya kaddara mutum dan aljanna ne dan aljanna in dan wuta ne shi kenan dan wuta ne tunda ba dama mu saba wa kaddara da suka tambaye shi sai ce wani da'ul amal kuma mu bar aikin ma gaba ɗaya kowa ya daina sallah daina komai mu zauna ka ganin abubuwa nawa akai? in mutum ya dogara Da rubutun kaddara yi watsi da aiki bai yi ba to ya hada bala'i guda biyu ya saba ma kaddara tauhidinsa ya lalace ya saba ma shari'a ya rubuta al'amuru wannan hayu ko shi nan babu addini wannan abun guda biyu ko sune addini yawwa don haka sai ka hada da imanin can na cewa komai na tafiya ne bisa ikon Allah da yardarsa da abin da ya riga ya rubuta hukuncin nan kuma na abin da za mu yi a duniya ba za mu saba wa abin da aka rubuta mana ba amma tun da ba mu san abin da aka rubuta ɗin can ba to ba mu da ikon mu kafa hujja da rubutun mu ce ba za mu yi aiki ba tunda sakamakon mu yana da alaƙa ne da shari'a ba da ƙaddara ba ina jin kun gane yanzu ma'ana abin da zaka samu na sakamako shiga aljanna to yana da alaƙa ne da shari'a ba yana da alaƙa ne da ƙaddara ba ƙaddara labari ne amma hukuncin ai maka hukunci a baka lada ka shiga aljanna to yana da alaka ne da mai ka aikata a duniya yawwa ba za a zo a kalli a buɗe lauhil mafuz sai a gano wane dan wane dan aljanna ne, to zo ka shiga ba a lura da me ka aikata ba ba haka Allah zai ba yawwa abin da ya dora mana shine mu yi wannan aikin na halal ayi halal haram a guji haram amma in mun mutu inda za a duba a ga sakamakonmu shine wannan aikin da muka aikata amma shi da ya san komai ya gaya mana cewa wannan abin da zamu ba zai saba wancan ba saboda shi ya rubuta wannan din wannan din kuma da muke aikatawa shi ya kaddara mu yi shi ai ba rikici anan insha Allah yau to shine sai yake cewa qala sai ya ce wa sahabbai lokacin da suka bashi wannan tambaya ba ma dogara da wannan rubutun ba kuma ba bar aiki qala sai ya ce i'malu a a ku yi aiki me ake nufi da ku yi aiki ku yi aiki da shari'a in Allah ya ce ku yi kaza to ku yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji ku kyautata ma zamantakewa tsakaninku a kyautata ma iyaye a kyautata wa makwautaka da sauransu a tarbiyar tarbiyyar yaya duk abin da Allah ya ce ayi ayi shi abin da Allah ya ce a bari shi ma a bar shi wannan shine an yi mai i'malu kenan sai ce fa kullun kowanne ɗayan ku muyassarun za a yassare masa ne za a sauƙaƙe masa ne za a ba shi dama cikin ƙarƙashin nufin Allah cikin ƙarƙashin mai nufin Allah nan zan mana tambaya nufin Allah iradarsa wacce taisirin wannan kauniya ko shar'iyya ha kauniya ba shar'iyya ba yawwa fa kullum muyassarun bi iradatillahi al-kauniyya bi an yaf'ala ma kutiba lahu ba dama mu saɓa ma abinda Allah ya rubuta a can don haka kauniya ake zance yawwa kowanne ɗayan mu an sauƙaƙe masa ne lima khuliqa lahu yayi aiki na abinda aka halicce shi domin sa an halicce shi domin ya zama dan aljanna to aikin yan aljanna zai an halicce shi domin ya zama dan wuta to aikin yan wuta zai yi haka za a baiwa mutum damar yayi wannan abun Allah zai kamar yadda alima ya sani wa kataba fil lawhil mahfuz kitaban nan da muka yi magana nau'i nawa mun karanta nau'i biyar kitaba ko wadda akwai takdiri takdiri iri biyar a takdir wanne al'azali wal umri guda biyu umurin guda biyu ne da na al mithaq da kuma na busa rai lokacin busa rai ko sannan akwai wanne as-sanawi shine na lailatul qadr ko akwai kuma al a ranar da abin zai gudana zai auku waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala duk ya san su a ilmance ya san su a rubuce ya san da su sannan kuma kai ɗin lokacin da ka zo aikatawa za a yassare maka ka aikata yassarewa ma'ana Allah da saninsa za ka aikata da ikonsa shi ya baka damar ka aikata in mai kyau ne ya yadda da shi iradarsa shar'iyya in abun ba mai kyau bane bai yadda da shi ba amma ya yi nufin ka aikata irada da wace kauniya kuma za a yi maka azaba saboda me kai ka zaba ina jin an fahimta insha Allah yau to sai kuma yake cewa faman na falƙadara. duk mutumin da ya kore kaddara ce bai yadda da kaddara ba ba a rubuta komai ba za'iman munafata lish shar'i yana riya cewa wai wannan abun ko kaddara ta saba wa shari'a faqad attala ta'ala an ilmihi wa qudratihi to ya wofintar da Allah ya cire Allah daga siffofinsa na ilmi da kudura da iko zan tambaye ku anan da suwa yake wannan gwargwadon waɗanda muka yi magana a kansu a baya hmm? ba zahiriya ba a cikin babin kaddara zahiriya a babin fikihu ne muke zancen su a babin kaddara suwaye bangarori guda biyu da suka saba ma babin kaddara da waɗanda suka kore da waɗanda suka tabbatar tabbatar wadda ta wuce iyaka ha mu'tazila qadariya yau qadariya zaka ce mu'tazila kungiyar su ce hakan ne daidai ne mu'tazila ko qadariya su ne suka kore kaddara ko za'iman suna masu raya munafatu lil shar'i cewa shari'a ai kaddaran nan ai ta saba wa shari'a yaya Allah zai ce duk wanda yayi kaza yayi kaza yayi masa alƙawarin azaba sannan kuma a zo a ce ai mu an rubuta in Allah ya san za mu yi laifi dan me ya bar mu muka yi su ganin su tunda Allah ya san za a yi ya san ya rubuta cewa za a yi to ko dai mu ce ya yadda a yi ko kuma mu ce a'a bai sani ba wasu sai suka ce in har muka ce Allah ya sani shi ya ba da dama ma aka yi to ya zo ya mana azaba akan wannan zalunci ne to Allah ku baya zalunci don haka bai yi sani ba kuma bai rubuta ba sai suka kore kaddara kullum ina nana ta wannan abin na dauka duk kun rike da sunan masu abu in aka faɗi irin wannan rubutawa za ka yi duk da aka yi tambaya kana buɗewa za ka ga suwaye suka yi wannan in dai har ana fahimta ba. na san kuma kullum in na ce ana fahimta ana cewa eh ko ba haka bane yawwa masu waɗanda suka ƙiyarda da wannan zance na imani da kadara su ne waɗanda ake ce ma alƙadariya nufatul ƙadar waɗanda suka ƙaryata imani da kadara suka ce su ba su yadda ba wasu cewa suke ya za a ce Allah ya san abu ya rubuta inda ya sani ya rubuta ya za mu yi laifin kuma sannan ya zo ya kama mu ai in yi mana azaba bayan ya san za mu yi to wannan zalunci ne Allah ko baya zalunci da ka sai suka ce dan mu tabbatar masa adalci to mu ce bai sani ba da ka sai suka ce ba kaddara kawai bai sani ba bawa sai bayan ya yi aikinsa sai Allah ya sani to anan kaga an samu matsala ko ba ka bane domin me shine ya faɗa anan bari mu karanto wannan jumlar da mu karanta ne cewa ya famanna fal qadara duk wanda ya kore kaddara za'iman dan yana zaton yana riya munafata huli shar'i cewa wai kaddara ta saba wa shari'a faqad aqala ta'ala an ilmihi wa qudratihi to ya kore wa Allah ilimi ya kore wa Allah iko ya fidda Allah daga mulkinsa haka ne ko ba haka ba shi yasa malamai suke cewa ƙadariya su ne majusawar wannan al'umma saboda sun yadda akwai wani mahalicin ba Allah ba domin sun yadda ɗan adam wai shi ya halicci aikinsa ba Allah ne ya halicci aikin ɗan adam ba sai alhamdulillah don kuna kan fitara ne shi sa kuke kasa gane wannan rikicin kuma kun yadda da abin da Allah mulki ya faɗa wannan kikkiawan zaton da nake muku kenan haka ne ko yawwa ma'ana duk mutumin da yake kan fitara ta daidai za a ga yakan sha wahalar gane wannan rikicin amma kuma abin da Allah madauki ya faɗa a Qur'ani da Sunna yana gane shi yadda ya kamata to Allah ƙara mana fahimta amma in kana so ka gane waɗannan matsaloli yadda ya kamata to kai kokari ka fahimci wannan wanda suka saba din zai taimaka maka ka ƙara gane naka yadda ka fahimta din mu maimaita wannan karatu ya ce faman nafal qadara duk wanda ya kore kaddara za'iman yana mai riya cewa munafatahu za'iman munafatahu yana meriya cewa wannan kaddarar ta saba wa shari'a shine munafatahu lishar'i faqad abtala Allah to ya wofintar da Allah ya kore wa Allah an ilmihi wa qudratihi ilimin Allah da kudrar Allah wanda yace Allah bai rubuta a lauhil mahfuz cewa za a yi mutum mai suna wane rana kaza zai aikata kaza ba zai sha giya misali wanda yace Allah bai rubuta wannan ba kaga ya nuna kenan Allah bai san abin ba kuma ba Allah ne ya halitta abin ba kaga ya kore wa Allah ilimi da me da iko wannan menene me hukuncin mutum ya kore wa Allah ilimi da kuma iko kafirci yawa to sai ya ce waje alal abda kuma ya sanya bawa ya zama mustaqillan bi af'alihi bawa shi kadai shine ma ke kirkirar aikinsa ya tsayu da shi shi kadai khaliqan allaha kuma shine mai aikata mai halittar aikin in mutum ya kore kaddara to ya yadda kenan kaman bawa shine ya halicci aikinsa fa asbata ma Allah ta'ala khaliqan kaga sai ya zama ya tabbatar da wani mahalicci tare da Allah tabbatar da wani mahalicci tare da Allah ko kaga kafirci ne bal kai ba ma haka ba sai ce asbata anna jami'al makhluqina khaliquna kamar ya tabbatar da dukkan abun halitta ma gaba ɗaya su ne ma mahalitta ma'ana su suka yi halitta kenan kaga wannan babban kafirci ne mutum ya ɗauki cewa akwai wani wanda ba Allah ba shi ne ya yi halitta babu wani daga cikin mu wanda shi ya halitti kansa Allah mai shi ayi mana wannan tambayar ko a cikin suratul tur am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun Allah maɗuki abin da ya gaya mana kenan kaga ashe babu wani ɗan adam da zai ce shi ya halitti kansa to tabbatar da cewa bawa shi ya halitti kansa ai ya halitti aikinsa to kaman tabbatar da mahalicci ne tare da Allah wannan ku kafirci ne mun gane wannan gefen wannan ana raddi ne ga suwa kadariya mu'tazilawa to sai kuma yace wa man asbatahu wanda kuma nan akwai wasu lamirai guda hudu a wannan jumlar mu karanta su a hankali mu ji kowane lamiri kan me yake komawa Ya ce wa man asbatahu muhtajjan bihi ala shar'i muhariban lahu bihi kun ji lamirai guda hudu ko yawwa abin da yake cewa shine wa man hu, wanda ko ya tabbatar da shi me ai alqadar imani da kaddara nan hudun yana nufin alkadar wanda ya tabbatar da kaddara muhtajjan bihi yana kuma mai kafa hujja da shi wato ita kaddara domin alkadar a larabci namiji ne yawwa mu kuma a hausa mace ce ko yawwa muhtajjan bihi yana kafa hujja da ita kaddara kaga wannan damiran guda biyu duk kaddara ake nufi yawwa muhtajjan bihi ala shar'i yana mai kafa hujja da kaddara akan shari'a ya ce ai mu ƙaddara za mu bi ba shari'a za mu ba kaga ne ma'anan ya kafa hujja da kaddara akan shari'a yana ƙoƙarin ya rinjayi shari'a da bin kaddara muhariban lahu yana mai yaƙar lahu ai a shari'i wannan hudin nan kuma yana koma ga shari'i ne bihi ai bil da kaddara kun gane wannan inda wannan lamiran suke koma masu littafi nake tambaya kowa ya fahimci me ake nufi yawwa wa man hu ay alqadar muhtajjan bihi ay alqadar ala ash-shar'i muhariban lahu ay lish bihi ay bil qadar insha Allah ko gane su to me yake nufi a wannan me da Hausa mutumin da yace to shi kuma baya cikin masu ƙaryata ƙaddara. ya yadda Allah ya rubuta komai a lauhin mafus ya yadda Allah ya san komai amma kuma sai ya kafa hujja da wannan ɗin din kan shari'a sai ce ashe nan? ai ba dole ne mu aikata duk abin da Allah ya ce mu aikata ba mu yi zaman mu kawai duk abin da ka mun tashi mun aikata to Allah ne ya samu saboda ya san zamu yi kun gano wannan su kuma nasu lungu yau mun taɓa dai bayanin su su cewa suke duk abin da bawa ya aikata to ai Allah ne ya sa shi domin bawa an ce ba shi da iko sai abin da Allah ya so ko to Allah ne an giza mutum in ya je zina Allah ne ya sa shi in ya je sha giya Allah ne ya sa shi kenan bai damu ba ko me ya aikata kaga wannan ya kafa hujja da kaddara ya rushe shari'a mun fahimci abin ya rushe al'amuru wan nahyu da Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza shi ya kafa hujja da kaddara ya rusa shari'a to shine abin da malami ke nufi yace wa man asbatahu ay wa man asbata al-qadara muhtajjan bihi ay bil qadari ala shar'i ya kafa hujja da ƙaddara akan shari'a muhariban yana mai yaƙar lahu ay shari'ar bihi bil qadar wato ya yaƙi shari'a da ƙaddara nafiyan anil abdi qudratahu wa rahu. ya kuma kore wa bawa ikon da Allah ya bashi da zaɓin da Allah ya bashi ya ce ai shi bawa ba shi da wani zaɓi ba shi da iko ai haka suka faɗa ko nan kuma suwa da suwa ake tawwa jabariya da jabariya ake me ma'anan jabru asalin lafazin jabru an samo shi ne daga gyara abu a tilasta shi ya koma daidai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa akwai aljabbar mai tilasta abu ya zama yadda yake so daga nan aka ɗauko ma'anar jabir mai ma'anar jabir jabir shine mai ɗora karaya in abu ya karye a ɗora shi ya koma daidai shi yasa malaman fikihu suke cewa wannan filasta da ake sawa karyayye sunanta mai aljabira duk daga nan aka ɗauko waɗannan abubuwa yawwa to su kuma waɗannan mutanen sai suka ce ai su sun yadda da jabru bi ma'ana inna Allah ta'ala yajburu al-abda ala jami'i ma yaf'alu duk abin da kaga bawa ya aikata to Allah ne tilasta shi ya aikata don haka idan mutum ya tashi yanzu ya salla raka'a biyu nafila Allah ne an giza shi yayi in ya tashi ya je zina Allah ne ya ce je don haka shi ba za a kama shi da laifi ba a gunsu a wurin waɗancan suna nufin duk abin da mutum ya yi na haram ko halal kawai ba komai ai Allah ne ma shi yasa suka ba da wani misali ba suka ce shi bawa kamar gashi yake in iska ta taso ko ya gashi yake in iska ta taso in ka ɗauke shi ka jefa sama ka sake shi iska ta zo za ta tafi da shi duk inda ta ga dama to wai haka bawa yake haka Allah yake yi da shi duk inda ya kada shi kawai Allah ne yake yi don haka kenan in ya je ya laifi ma to ba laifinsa bane Allah ne ya kai shi yayi wannan mazhabar ita kuma kaga tana yakar me tana yakar ash-shar'u al-amru wan nahyu mazhabar farko ta kadariya ita kuma tana yakar me kaddara da ilimin Allah da ikon Allah da karfin Allah sai suka bai wa bawa karfi yawa su kuma waɗannan suka kwace karfin bawa da sa da tunaninsa duk suka kwace baya komai sai abin da Allah kaga bangarori ne guda biyu kowanne ya je extreme da ake cewa ko ya je matuka ya wuce iyaka ina gaskiya take Shi ne ka zo tsakiya ka yadda da waɗannan abubuwan guda biyu da ƙaddara da shari'a ka haɗa su ƙaddara ka yadda da cewa Allah ne ya san komai shi ya rubuta komai da nufinsa komai ke kasancewa domin shi ne sarki babu wanda ya isa abin da bai so a yi ba mun fahimci wannan haka ayyukan da muke aikatawa da na da'a da na ba da'a ba duk da nufinsa muke aikatawa in mun yi daidai to da nufinsa na shari'a in mun yi wanda ba daidai ba to nufi ne kawai na halitta ya halicci abun amma baya so kuma zai mana azaba a kai domin ya ce karmi ya turo mana manzo ya gaya mana karmi kaza ya ce mana kuma me kaza kaga ashe kenan in kana so addinin ka ya tsaya daidai sai ka hada me alqadar wa shar mun gane yanzu insha Allah yau to mu je saboda mu karasa kafin lokaci zai ce wa man athbatahu muhtajjan bihi ala shar'i muhariban lahu bihi nafiyan anil al-abd qudratahu wa ikhtiyarahu allati manahahu Allah ta'ala iyyaha wannan kudirar da Allah ya bashi ita ma'ana kudirar da Allah ya baiwa bawa su waɗannan suka kore ta su yan jabriya kenan wa kallafahu bi hasabiha kuma gurgudan wannan kudrar ne Allah ya dora masa shari'a za'iman shi mai wannan korewar yana riya Annallaha kallafa ibadahu ma la yutaqu wai Allah ya dora wa mutane abin da ba za su iya bane kasan su haka suke cewa wai cewa da Allah ya yi kada mu aikata zina ya san ba za mu iya ba sai mun yi tunda shi ya ba mu dama mu don haka ya umarce mu mu yi abin da ba za mu iya ba shi ko ya ce la yukallibu Allahu nafsan illa wus'aha don haka ashe kenan kamar ya ba mu green light ne kawai je kai abinka kaga wata gurgurar fahimta wannan gaba daya rusa shari'a ne baki ɗaya. kamar ya karyata Allah duk inda ya ce ya ayyuhal ladina amanu kar ku kaza kar kaza ya zama duk ba shi da tasiri shi yasa wannan aqidar da ta sami waɗanda suka karkace a wasu bangarori musamman masu bangaren tasawufi sun kama wannan akwai daga cikin su wanda suka dauki wannan harka sosai suna cewa ai wajibi ne mutum yayi da'a ga kaddara ina masu cewa suna istighfari istighfari har yayi yawa sai an yi sabo saboda istighfarin ya samu abin da zai ci to wannan mazhaba ce ta zuga su kun ci abin yawa so su suka ai shi Allah duk inda ya kada bawa wajibi ya da'a gare shi don haka ba mu da zabi kamar gashi muke duk inda ya ce mu yi sai mu yi kawai don haka wai wajibi ne wai har suke tambaya da ka da'a ga mahalicci cikin abin da shine hukuncinsa da ka yi ɗa'a kuma ga mahalicci cikin abin da ya baka zaɓi ai gwanda ka yi ɗa'a gare shi cikin abin da da zaɓin naka da komai duk sa yake wancan ba zaɓin wancan ku ai akwai zaɓin ka a ciki da haka akwai wani nasibi na abdi a ciki ka koma ɓangaren da babu nasibin abdi a ciki duk zaɓin Allah ka duba sai ka ji magana kamar ta kirki to amma rusa addini ce to Allah ya sauke hmm. to shine sai yake cewa za'iman anna Allah kallafa ibadahu ma la yutaqu yace ka taklifil a'ma yanqutul mushafa wace suka kawo misali wai kamar dai a ce an dora an wajabtawa wa makaho ya rubuta qur'ani da wasali yayi wasalin qur'ani misali ka dauko qur'ani an rubuta ba wasali sai ka ba makaho ka ce ya sassa wasali makaho zai iya to yau kaga ba zai iya ba to haka suke ga kamar wai ayyukan nan na bayi kamar haka ne kawai Allah ya san ba za mu iya ba amma ya ba mu waɗannan umarni to Allah maɗauki ya sauki to bari mu tsauri mu kwalkwale yace faqad nasaba Allah ta'ala ila zulmi to duk wanda yayi wannan kuwa to ya dangana Allah zuwa ga zalunci ta wannan bangare akwai bukatar mu gane wannan saboda waɗanda suke cewa duk abin da muka yi Allah ne ya samu don haka ba zai kama mu da laifi ba sun dangana wa Allah zalunci ta ɓangaren me ta ɓangaren cewa a duniya tunda a cikin mutane sun kasu kashi biyu akwai mutanen da suka bi umarnin Allah suka hannu daga abin da Allah ya hana su ya ce kada aikana kuma ba su yi ba akwai kuma waɗanda aka ce musu kada ku yi suka je suka yi in wannan mazhabar daidai ce to Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya wahalar da wanda suka yi da'a sun sha wuya a duniya kuma ba za a ba su sakamako ba sun yi da'a fa sun bar sako a zo kuma a hada su a ce gaba ɗaya ba wani sakamako haka za su shiga tare da waɗancan da suka yi saban Allah a ce duk matsayin su da afa naj'alul musulmi kal mujrimin kun ga wannan hukunci ne wanda ba daidai ba to wannan hukuncin shine zaluncin da yan jabariya suka dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko sai ce wa kana imamuhu fi zalika iblis duk mai irin wannan tunanin to jagoransa a cikin wannan tunanin shine iblis la'anahu Allah idh yaqulu yayin da yake cewa fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim ai haka iblis ya ga Allah ko yace ya Allah to tunda da ka tabar da ni ka taɓar da ni to la'aqudanna lahum sai na tsugune musu na tsaya musu akan hanya hanyar kama daidaiciya in hana su binta duk wanda ya zo zai bi ta in ture shi in hana shi bi to wanda ya wannan irin wancan hukunci na jabariya to shugabansa shine iblis ka gane ya kafa hujja da Allah ya batar da shi kuma ji wannan zancen cewa ya fabi ma agwaita ni anan darasin yake ba wai wancan karshen maganar ba cewa ya fabi ma agwaita ni to ya Allah saboda dai da dai kai ne ka Sani na zama wato cikin taɓaɓɓu to ni kuma na yi alkawarin bayinka ba za su bi ka ba sai na taɓar da su kun fahimci wannan zancen to duk mutumin da ya ɗauki Allah maɗaukaki a irin wannan ya ce ai duk abin da muka yi ma daidai ne ya yi watsi da shari'arsa to shugabansa shine iblis ga irin abin da iblis yawwa Allah ya sauke sai ce wa ammal mu'minuna amma mu'minai haqqan bai kamata na ga gun tsayawa ne to amma bai kamata mu tsaya a wurin da ba a faɗi gaskiyar ba an faɗi mazhabobi guda biyu wanda ba daidai ba ko ya kamata mu ji mazhabar gaskiya mazhabar gaskiya ce wa ammal mu'minuna haqqan amma mu'minai na gaske fa yu'minuna bil qadari khairihi wa sharrihi to su suna imani da kaddara duk abin da yake na alheri ko na sharri duk daga Allah yake wa anna Allah khaliqu dhalika kullihi kuma sun yarda da cewa Allah shine mahalicin wannan dukkaninsa ma'ana alherin Allah ne halitta sharrin ma Allah ne halicce shi Wayan yanqaduna lishar'i kuma suna jawuwa zuwa ga shari'a suna da'a ga shari'a amrihi wa nahyi umarni da hani kaga sun hada wannan abu guda biyu kenan ko sun hada kaddara da kuma shari'a wa yuhakkimunahu fi anfusihim suna hukuntar da wannan shari'ar a kawunan su sirran wa jaharan ko a ɓoye ko a bayyane suna tsoron Allah in Allah ya ce ayi kaza suna yi Allah ya ce kar ayi kaza ko sun buya suna yi yawa sai ce wa annal hidayata wal idlala kuma sun yadda da cewa shiryarwa da batarwa biyadillahi duk a hannun Allah suke yahdi man yasha'u bi fadlihi yana shiryar da wanda ya so da falalarsa wa yudillu man yasha'u bi adlihi yana kuma batar da wanda ya so da adalcinsa na wanda suka karanta mukaddimar risala ai kun ji wannan zancen yana nan a cikin mukaddimar risala ko ta malam ibnu abi zaid al-qirawani yau wannan littafin kullum ina nana ta mana littafin risala littafi ne mai muhimmanci musamman wannan mukaddimar tasa aqida ce zunzurutun mai kyau ka kafin ta ba abin da ya saba abin da yake a shine daidai haka ka karanta ta sosai a gun malami ka fahimce ta tana da muhimmanci ya fahimci ya faɗi wannan a can yace wa yudhillu man yasha'u wa yakhdhuluhu bi adlihi a can haka ya faɗa ko yawwa ma'ana yana batar da wanda ya so ya taɓar da shi an an ce khuzlan dama shine a bar mutum ba a taimake shi ba shine khuzlan ya bar shi wannan kuma bi adli ku duba ku gani a wurin shiryarwa sai ce fadlihi a wurin batarwa kuma sai ce me adli yaya batarwa za ta zama adalci ina so ku biyo ni ku hango wannan wuri saboda me shi bawan an ba shi ƙofofin shirya da dalilan shirya an nuna masa ga ƙur'ani nan kar a bauta wa kowa sai Allah kar a zina kar a kaza kar a kaza kar a kaza ko amma shi da ya karanta wannan din duk haka sai ya kyale sai ya zaɓi abin da yake saɓanin haka mun fahimci wannan domin mai Allah ya ba shi zaɓi da Allah bai ba shi zaɓi ba da maganar yan jabriya sai ta zama gaskiya yawwa kaga Allah maɗauki ya faɗa wa hadaina usabi kuma inna hadainahu sabila imma shakirin wa imma kafura fa alhamahu fa alhamaha fujuraha wa taqwa duk wannan yana daga ciki Allah madaukaki ya kimsa wa bawa ko ita rai fujuraha fajirtinta da taqawarta ko ta yi taqawa ko ta yi fajirsi Allah madaukaki ya bayo mutum wannan zabin ashe kenan in ka zaɓi ka zama ka bi hanyar ba daidai ba to Allah madaukaki bar da kai yayi amma adalci ne yin hakan ba zalunci bane Allah ba zalunci in ka ji an ce zalunci to baka zaɓa ba ya tilasta ka ka bata ka ko babu wanda ya bata ba da saninsa ba mun fahimci wannan abu yawwa shi yasa kuma dama za a baka lada saboda ka shiri domin ka ga hujjoji ka bi su za a baka alhaki a azabtar da kai saboda ka bata don me ka ga hujjoji ka ki bin su a cikin Allah baya zalunci ina so ku fahimci wannan sosai yau kada mutum ya ce a dai abin da muka yi Allah ne bi yasa Allah ne yasa saboda mai shine sarki a cikin mulkinsa dole duk abin da yake so kawai za a yi amma kuma a ayyuka ya ba mu zabi duk abin da muka zaɓa muka yi to gwargwadon wannan za a yi mana hisabi ranar lahira kuma in khairan fa khairan in sharran fa sharran to ina za mu tsaya ne mai ɗaukar abu ya ce lokacin ya ce wa huwa a'lamu bi mawaqi'i fadlihi wa adlihi Allah shine mafi sani da wuraren da za a sa falala da wuraren da za a sa adalci shine ma'anar mawaƙi ana ma'ana duk inda ya dace a sa falala Allah shi ya san nan falala zai sa duk inda ya dace ya sa adalcinsa nan zai sa ma'ana duk komai yayi daidai ne shi tunda la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu Allahu akbar Allah da iko yake yace wa huwa a'lamu biman dalla an sabilihi Allah shine mafi sani da wanda ya bace daga hanyarsa ku duba ku ga nan ya dangana bacewar zuwa gawa zuwa ga bawan duk da cewa shi ya batar da shi da nufinsa kauni amma kuma bawan shi ya zaɓi ɓata, shi ya sa ya ce man balla an sabilihi wanda ya ɓace daga hanyar Allah wa huwa a'lamu biman ihtada kuma Allah shine mafi sani da wanda ya shiru. shi ma kun ga wancan shi ma shi ya shiru. an nuna masa hujja ya bi ta ya Fa salaka tariqal huda wancan kuma salaka tariqal dalalati wal biwaya Allah ya tsare mu yace walahu fi zalika alhikmatul baliga Allah kuma a cikin wannan yana da hikimarsa wadda ta kai matuka wal hujjatu damigha da hujja mai ruguza ƙarya wa anna thawaba wal iqaba to ga abin da yake faɗa mana dazu cewa thawabi sakamako wal iqab da uquba mutarattibun ala shar'i fi'lan wa tarkan la ala al ai na yi wannan zancen ɗazu ko sakamako da za a yi mana ran lahira a shiga aljanna ko a shiga wuta Allah ya shi mu da shiga wuta mutarattibun an jera shi ne ala shari'i akan shari'a fi'ilan in ka aika ka aikata watarkan ko kuma ka ki aikatawa la alal qadari ba a tashi tashi akan kaddara ba kamar da na faɗa da ba zuwa za a yi a ce a buɗo lauhil mahfuz ran tashin alkiyama sai a ce to a karanto sunayen yan aljanna sai a karanto ya ku wane da wane da wane to dama can an rubuta yan aljanna ne ku fito ku zo ku shiga a ran kiyama ran tashin alkiyama Allah ba haka zai Allah in yi haka ya hukunta ku da iliminsa in ya hukunta ku da iliminsa ba da naku ilimin ba kuwa to a nan kalmar zalunci take tasowa Allah ku ya zalunci don haka aikin hukunta ku da zai zai hukunta ku ne da iliminku da kuma aikin da kuka aikata a nan duniya shi yasa sai a zo a ce to ina waɗanda suka yi kaza ina masu azumi ina masu sallah a zo a yi hisabi a tara ayyukan lada a yi mizani a ɗora su a auna to kaga za a nuna maka shi sa yace fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wannan dan ya tabbatar da adalcin sa in ka aikata alheri komai kankanta sa a ranar za a nuna maka ba za a boye a zalunce ka ba haka nan kuma in ka aikata mummuna a ranar nan za a nuna maka ba za a zalunce ka da komai ba so sai ce wa inna ma ya'izuna anfusahum ko yu'azzuna anfusahum kai wa inna ma yu'azzuna anfusahum ba ya'izuna ba in ya'izuna na wa'azi ne za'un ce ba zayun ba yawa yu'azzuna anfusahum mutane suna yi wa junansu ta'aziyya ne bil qadari da kaddara inda masaibi lokacin musifa nan me yake nufi akwai wata magana da muka taba karanta a baya cewa kafa hujja da kaddara yaushe ake yin sa ana kafa hujja ne da kaddara a wuri biyu me ma'anar kafa hujja da kaddara mutum ya ce ai haka Allah ya so ya aikata duk abin da ya ga dama shi ne ake nufi da kafa hujja da kaddara har akwai wasu misalai da yawa? da ina yawan baku shi cewa mutum yana zaune mutum ya zo sai wani ya mare shi ya share ka da mari idan ka daga kai wani ya zaka mare ni sai ce haka Allah ya so Sai ce kaddara ce aka Allah ya rubuta cewa zan mare ka wane ne zai yadda da wannan hukunci ai ba ka yadda ba ko a nan duniya yauwa to malamai suka ce dama ita kaddara ba a hujja da ita sai a wuri biyu wuri biyun shine in musifa ta same ka an samu hatsarin mota sai a zo a yi maka jaje Allah ne ya kaddara maka to wannan wurin sai a kafa hujja ce kan Allahu haka Allah ya kaddara haka nan gonarka da an yi asara ko an yi maka gobara ko makamancin wannan sai a zo a yi maka jaje shine ma'ana yu azuna anfusahum za su riƙe ma junansu aziya ne bisa musifa in musifa ta same su amma ba akan laifi ba in laifi ne ka aikata misali mutum ya je ya aikata zina sai a ce me yasa kai kaza sai ce wallahi haka Allah ya rubuta min dama alawil mahfuz cewa yau zan yi laifi kaza wannan ba a karbar wannan domin an gaya maka cewa kar yi to guri na biyun da ake kafa hujja da wannan Shi ne laifin da aka riga aka tuba aka gafarta maka in kai laifi ka tuba ka sa ran Allah ya gafarta ma to ka iya hujja da wannan ka ce wallahi aka Allah ya jarrabe ni da laifi kaza alhamdulillah amma yanzu na tuba ka fahimci nan kamar ihtijajin abin da ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Adam alaihi salatu wassalam lokacin da suka annabi Musa yake cewa kai annabi Adam kai ne fa babanmu kai ne fa ka je ka ci bishiyar da aka ce karka ci kasa aka koro mu daga aljanna da yanzu muna can aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu wannan labarin cewa an yi wannan tattaunawar tsakanin annabi adam da annabi musa shine annabi musa annabi adam shi ma sai yake ce masa kai kuma annabi musa ai ba kai ne kalimullahi ba wanda Allah ya maka magana kuma sannan ya rubuta maka attaura da hannunsa yace i eh. sai ce to ai tun kafin a halicce ni na Allah maɗaukaki ya san wannan abin da zai auku da nawa da naka duka ma'ana Allah ya san za ka yi wannan abun da kai Allah ya san ni ma zan yi wannan abun da kai don haka kaga anan shine malamai suka ce annabi adam anan yana kafa hujja da zunubinsa da yake cewa a aka Allah ya rubuta wancan zunubin da yasa aka fito da shi daga daga aljanna ai kaga ya kawo shi a matsayin hujja ko cewa Allah haka ya rubuta yawa malamai suka ce yayi wannan ne saboda me zunubi ne da Allah ya riga ya gafarta masa amma zunubin da ba a gafarta maka ba yanzu kai to ba a tambayar ka me yasa kai sai ka kawo kaddara ka ce haka Allah ya ce ayi haka Allah ya kaddara domin Allah bai ce kai haka ba da fatan mun gane bambancin abu to dole mu tsaya nan saboda lokacin yayi amma ba mu kare ba insha Allah darasin gaba sai mu karasa inda yace fa idza wuffiqu li hasanatin arafu al-haqqa li ahlihi sai mu tashi anan insha Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da ilimin namu Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki addinin sa ya taimaki musulmi da musulunci a ko ina Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali abubuwan musibu da suke faruwa muna roƙon Allah maɗaukaki ya yi mana su Allah ya tsare musulmi a ko'ina suke tashin hankali da ake a wurare da yawa ga wukari da ina ne da wurare da muna roƙon Allah maɗaukaki ya yayi wa mutane abin da suke ciki bayan Allah namu ‘yan uwanmu da ake ta neman su yau kwana da kwanaki ba a gansu ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya dawo mana da su lafiya Allah kuma ya tsare su duk inda suke da ransu da lafiyarsu Allah ya dawo da su gun iyalansu Allah kuma ya tsare dukkan mutanen musulmi baki ɗaya daga irin waɗannan musibu Allah subhanahu ya ba wa ƙasarmu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kimsa wa shugabannin mu yin abin da shi ne daidai bisa adalci da tausayin bayansa Allah subhanahu kuma ya ƙara mana fahimta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk